Bayanai daga jihar Nasarawa na nuni da cewa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP ya doke takwararsa na jam'iyyar APC Muhammadu Buhari. Da yake bayyana sakamakon zaben jami'in hukumar zaɓe a jihar Nasarawa Farfesa Abdulmumin Hassan Rafin Daɗi ya bayyana cewa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya sami kuri'u dubu ɗari biyu da saba'in da uku da ɗari hudu da sittin. yayin da Muhammadu Buhari ya sami kuri'u dubu ɗari biyu da talatin da shida da ɗari takwas da talatin da takwas. A kujerun sanata kuwa Salihu Hussaini Agebola na jam'iyyar APC shine ya doke Suleiman Adokwe na jam'iyyar PDP a Nasarawa ta Kudu. Yayin da shiyar Nasarawa ta tsakiya sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC shine ya doke sanata Ahmad Aliyu Wadada na jam'iyyar PDP. A shiyar Nasarawa ta Arewa kuwa a ruwa Ginka na jam'iyyar PDP shine ya lashe zaben. Daga jihar Plateau kuwa da misalin karfe ɗaya na ranar yau jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben a jihar Plateau, Osaratin Imahiyeri Yebo, ya shaida min cewa sun sami sakamakon ƙananan hukumomi goma sha biyu yayin da hukumar zaben ke dakon sakamako daga ƙananan hukumomi biyar kafin su ba da sakamako na gaba ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna a lafiya al'umma ta Plateau kungiya da lafiya shine cigaban Najeriya. Mu zauna lafiya al'umma ta fi lafiya, zama lafiya su